yau muna ashirin cif ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da da talatin da takwas kuma sha biyar ga watan shida miladiya dubu biyu da goma sha bakwai Allah ya haɗa mu a wannan masallaci domin ci gaba da tsare-tsare da ake yi na daura da ake ma mata da kuma yara a wannan makaranta tamu ma'ahad ulumuddin Dinin islami kuma a wannan masallaci namu masallacin talek a ka'ida malam musa sahabi shine aka gayyata shi zai zo ya gabatar muku da muhadara to kaddarawa Allah har yanzu bai iso ba kuma ba a ji daga ɓangarensa ba kuma an kira shi wayarsa ba a ɗauka ba wannan shi ya sa na zo na zauna domin in kalle ku kalla in ɗan buɗe baki in ɗan yi wasu maganganu shi ke nan sai mu tashi tashin da aka ba muhazarar da mala ya kamata ya gabatar inshaAllahu. shine gudunmuwar mata gudunmuwar mata a tarbiyyar yara gudunmuwar mata a tarbiyyar yara takin yana nuna cewa ba su kaɗai suke aikin ba abin da ya kamata ku fahimta na farko kenan amma kuma idan aka ce gudunmuwa to wani abu ne da ana tsammanin idan wani ya kawo nashi to zai karsafi wani abu da ake yi ya ƙara masa ta goma shi ila in bai cika bai cika sannan wani zubin gudunmuwa takan zama wajiba ta yadda idan mutum bai bada tasa ba to za ma iya samun matsala to na fi son ku fahimci gudunmuwar da mata za su bada a cikin tarbiyyar yara da wannan fahimtar ta ƙarshe cewa gudunmuwa ce ta wajibi wadda idan ba su bada ta ba to tabbas tarbiyyar ma ba za ta samu ba shi ya sa ba a sama maudu'in cewa taken da za su rawar da za su taka ba sai aka ce gudunmuwa tabbas tattaunawa akan cewa gudunmuwar da mace za ta bada a cikin tarbiyyar yara wani abu ne da kila ku kanku da za a zo a yi muku tambaya a kai za ku iya ciccika takaddu a game da haka to amma dai addinin musulunci addini ne mai tsari ya raba ma kowa aikinsa Allah ta'ala yana cewa wa ma khalaqa dhakara wal unsa inna sa'yakum lashatta wannan ayar malamai suna ɗaukata a matsayin ayar da ta raba aiki tsakanin namiji da mace inna sa'yakum lashatta kafin ta Allah ta'ala cewa ma khalaqa dhakara wal unsa Allah yana rantsuwa da abin da ya halicci namiji da mace da shi yasa namiji ya zama namiji ya sa mace ta zama mace kasancewar namiji ya zama namiji akwai hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya kunsa a ciki kasancewar mace ta zama mace akwai hikimar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a ciki shi yasa Allah ta'ala ce kada namiji ya burin ya ce ina ma da mace Allah ya halice shi kada mace ta burin ta ce ina ma da Allah ya halice ta a matsayin namiji wala ta tamanna ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd ar-rijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alu Allah min fadli malaman tafsiri suka ce dalilin saukar wannan ayar mata ne suka zo suka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam maza sun wuce mu ya ma'aikin Allah yujahiduna wala nujahidu suna fita jihadi mu ba mu fita jihadi to shine sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar ya ba su amsa cewa kada wasu daga cikin ku tiburi a game da fifikon da Allah ta'ala ya a tsakaninku rijali nasibu min maqtasabu maza suna da su a wajen Allah a cikin aikin da suka aikata idan namiji yayi aiki to Allah zai ba shi lada walin nisa'i nasibu min maqtasabna sannan mata su ma idan sun yi aikin su suna da ladan su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to shine Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqa dhakara wal unsa da abin da Allah ta'ala ya halicci namiji da shi kuma ya halicci mace da shi inna sa'yakum la shatta lallai ayyukan ku sun bambanta la shatta ay la mukhtalifa aw la mukhtalifun aikin ku ya bambanta mace tana da aikin ta namiji ma na da aikin sa mata Allah subhanahu ta'ala ya halicce su a farkon halitta bayan an halicci annabi Adam alaihi salam aka halitta masa matarsa da nassin alkur'ani domin rayuwar namiji ba za ta yiwu ba shi kadai kamar yadda rayuwar mace ba za ta yiwu ba ita kaɗai, dole kowa na buƙatar wani namiji yana buƙatar mace mace tana buƙatar namiji shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya halicce mu haka kuma ya bambanta ayyukanmu shi yasa ƙa'ida ita ce al'abu yar'a al'abu yas'a wal ummu tar'a wajibu al'abi ar-ra'yi aw as-sa'y wajibu al-ummi ar-ra'yi baba abinda Allah ta'ala ya dora masa shine as-sa'y ya tashi ya fita ya je ya gogarmaya. a waje ya je ya nemo abinda za a kula da gida da shi ita kuma mace mama aikinta shine arra'adu ita kuma ta ta kula ta alkinta abinda mai gida ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar matan ƙwarai shawa a hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu nisa'in rakibna khaila خير نساء قريش أحناه للولد في صغره وأرعاه للزوج في أو في للبعل في ذات ماله annabi sallallahu ya ce matan da suka fi daraja a duniya suka fi alkhairi sune matan ƙuraishawa saboda saboda abu biyu matan ƙuraishawa sun samu daraja Allah ta'ala fifita su akan sauran mata saboda abu biyu abu na farko shine ahnahu lil waladi suna da tausayin yara in suka samu matan ƙurayshawa ƙurayshawa dangin annabi sallallahu alaihi wa sallam to mace a cikin su ta san yadda ake kula da yaro sannan kuma wa ar'ahu Zawji, sannan kuma ta iya kula da miji so daga mace a gida wani zubin tarbiyyarta idan ta kware a tarbiyya har da mijinta take mace akwai abin da zai yi ta zaunar da shi ta masa nasiha ta ce ba daidai ba ne kuma wannan tarbiyyar farko ce na bayan ta san haƙoƙinsa ta tsare masa haƙoƙinsa sannan kuma daga ciki har nasiha za ta riƙa mai abin da ta ga ya kamata yi bai yi ba ita sai ta sa shi ya yi har game da dangin shi ila ya kamata ya kyautata ma danginsa amma zai kyautata musu kuma yana da hali hakkinta ne a kanta wajibinta ne ta nuna masa shi ne wa al'ahu lizzauci sannan wasu abubuwa da ya kamata ya yi a gida ta riƙa nuna masa hanya sannan kuma ta tsare masa dukiyarsa abincin shi ta kula da shi kayan shi ta kula da su da sauran duk abin da yake na cikin gida ana tsammanin mace ce wannan kun ga wannan hadisi annabi sama ya yabi matan ƙuraishawa amma babban fikihun da ke cikin hadisin bayan yabon ƙuraishawa waɗannan abubuwan guda biyu ri'ayatul auladi wa ri'ayatul azwaj ta kula da 'ya'ya kuma ta kula da miji ashe a wannan in mun kalla zamu ga ashe aikin mace ba ƙaramin aiki bane sannan mata su suka fi zama da 'ya'ya a gida a cikin awanni ashirin da hudu da ake da su da uba kila wani uban zai yi lissafi ya ga lokacin da yake zama da 'ya'yansa a kullum wani kila zai kaiwa awa ɗaya ya tashi da asuba zai tafi masallaci kila yaran ƙanana ne ba su isa su je masallaci ba ya dawo masallaci kila ma almajiri ne yana tsayawa karatu a yi karatu da asuba ya je makaranta bai dawo ba kila sai karfe bakwai ko karfe takwas ya shirya kila zai tafi kasuwa ko zai tafi ofis wannan uwar ita take tare da waɗannan 'ya'ya shi kila kawai sai dai ya gansu su gaishe shi shi kenan kuma ya gaba wani ba zai dawo ba sai dare akwai wanda sai ya dawo gida lokacin 'ya'yan sun yi bacci akwai wani ma'aikacin banki da ya bar aikin banki ta sanadiyar 'ya'yansa tun da ya taso ya aure aiki yake yi a tura shi can garin a tura shi can garin a tura shi can garin shi kenan ‘ya'yansu suka taso har suka girma wani ma ya fara sakandare amma ba ma su san shi ba in sun gan shi kawai za su gan shi sama-sama ne Rannan nan sai samu wani dogon hutu ranar farko kun san abin da ya faru ya zo ya wuna a gida yara suka je makaranta suka za suka ga mutum a gida suka ga babansu babansu ne yan matai suka je islamiyya suka dawo zuwa magariba sai ɗaya daga cikin 'ya'yan sai ce mama wai wannan ba zai tafi gidansu ba ne wannan ba zai tafi gidansu ba ne yana ji baban. hankalinsa ya tashi sosai wannan ya jawo dalilin da ya je ya aje aikin banki kenan a rayuwarsa ya nemi wani abin yin da ba zai cinye masa lokacinsa ba an kai ma 'ya'yan shi ba su san shi ba amma ba na tsammana a ce akwai wani yanayin da za a kai uwa tana gida a ce 'ya'ya ba su san ta ba ba zai yiwu ba to ashe kun ga wannan na nuna muku yana nuna mana mahimmancin uwa kenan a tarbiyya shi yasa hafiz ibrahim rahmatullahi alaihi yana siffanta mata da kuma abin da ya wajaba su yi yace balli bi tarbiyatin nisa'i fa innaha fi ash-shart illatu dhalika al-ikhfaq أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا بين الرجال يجلن في الأسواق في دورهن شؤونهن عظيمة كشؤون رب السيف والمزراق يشي الشيوى fi durihinna shu'unuhunna azimatun mata a cikin gidajensu suna da wasu ayyuka masu girma ka shu'uni rabbi saifi wal mizirati kamar irin ayyukan soja wanda yake rike takobi yake rike bindiga yake rike mashi yake rike makamai ya je ya yaki aikin da mata suke yi a gida ya fi na soja domin duk soja koda ya kai fit marshal da larabci suna ce mishi almushi ƙarshen matakin da ake kaiwa a soja kenan a najeriya ba wanda ya taba kaiwa wannan matakin ba sojan da ya taba zama field marshal a najeriya to field marshal in kika ga wani field marshal to mace ce ta haife shi kuma mace ce ta rene shi da nonon mace ya shayi girma idan kika ga wani limami ko da waye shi ko da shi ne hafizahullah yana da mama mace ce ta haife shi ya sha nonon mace ita ta rene shi ya zama abin da ya zama idan kika ga wani shugaban ƙasa to mace ce ta haife yana da mama idan kika ga wani babban alƙali mace ce ta haife shi ita ta shayar da shi ita ta rene shi ya girma ya zama abin da ya zama kin ga fi durihin na shu'unuhun na azimatun ka shu'uni rabbi shi wal mizraqi to ayyukan da mata suke da shi na tarbiyya ba ƙananan ayyuka ba ne a tarihi muna da shi a cikin magabata waɗanda iyayensu mata su suka zama sirri ne su har suka taso suka kai matsayin da suka zama al'imamu malik rahmatullahi alaihi imamu darin hijira al'imamu malik mamarsa ce sanadiyar zaman samalami mamarsa ce sanadiyar zaman samalami baban shi dan kasuwa ne gidan biredi yake da shi burin baban al'imamu malik rahmatullahi alaihi da shi ne al'imamu malik ya gaje shi ya zama dan kasuwa ne yin biredi mamasta sai ta ce uridu aliman shi ina son ya zama malami ne wa uriduhu muhaddisan faqihan ina son ya zama malamin hadisi ne masanin fiqh to da ka tashin farko tun yana dan karami sai ta kai shi wajen malamin sa na farko shine al-imam rabi'atul ra'i ta kama shi ta kai shi wajen sa ta ce allimhu wa addibhu ta ce ka koya masa ilimi ka koya masa tarbiyya kun ga ita ce al shafi'i muhammad bin idris shafi'i rahmatullahi alaihi mamarsa ita ce sanadiyar zaman samanami ya taso babansa ya rasu baban shi ba shi ne haihuwar makka amma sai rayuwa ta kama shi sai ya koma filastin. a can wajen filas ɗin aka haifi al'imamu shafi rahmatullahi alaihi to da ka ita ta fara koyar da shi ilimi sannan kuma bayan ya haddasa alƙur'ani a wajenta ta tura shi bayan ya girma ya kai shekara sha hudu ta ce ya tashi ya tafi akwai alimu ahlil madina malamin madina ga da alimawa malik ya tafi wajensa ya karatu kafin ya tafi ta rubuta masa ta tafi wajen sarkin garinsu sarkin makka ta ce rubuta wasiƙa zuwa ga al'imamu malik rahmatullahi alaihi cewa ga ɗanta al'imamu malik tana sanya al'imamu shafi tana sanya zama ɗalibin ke koyar da shi hadisi al'imamu shafi tun kafin ya tafi wajen al'imamu malik ya haddasa littafin al ɗau. al-muwatta din nan da ake kuke jin kuke ganin sa al-imamu shafi ya haddace shi da ka sau da aka da ya je wajen al-imamu malik rahmatullahi alaihi sai bai nuna masa ya haddace ba ya miƙa masa wasiƙar da sarkin garin su ya bashi ya kawo masa al-imamu malik ya ce hadisin manzo Allah sama ne za a koya har sai an bi ta hannun sarki suka fara karatu da al-imamu malik يعني ما مالك لجبايف ينفسوا ما يعني ما مشافي يا حدث عن الموطع فندي ما مرسع الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه إمام أهل السنة والجماعة ما مرسع إتتي سندي إلى منسع إتتي سوير مسد إلي مئة سنزوتيا ilimi ya shiga zuciyar shi ya ce har suka kasance ma ya kasance da asubar fari ba a kira sallah asuba ba sai kawai ya ɗibi littafan sai ce zai tafi makaranta sai ta ce ukhruj hatta yusbi hanna zauna sai gari ya waye in aka ci gaba da kawo muku tarihin manya-manyan malamai waɗanda uwayensu mata su ne suka ba da gudunmuwa a wajen tarbiyyarsu to ba za a iya damawa ba a yau a baya-baya akwai babban malamin alkur'ani al'imam al-sheikh al'allamatu muhammadu al'aminu shankiki rahmatullahi alaihi da kanshi a cikin littafin tarihlatul hajji yake ba da labari cewa a wajen mamasta ya fara koyan haruffa a wajen mamasta ya haddasa alkur'ani sannan bayan ya haddace alkur'ani a wajen mamansa ya karanci littafai da yawa a wajenta ya ce ta ce ka tashi ka tafi wajen malamai ka shiga gari ka nemo ilimi wajen malamai da zai tafi ya ce kun san abin da ta mini raƙuma biyu ta haɗa ni da su raƙumin farko shi ke ɗauke da ni kuma aka ma raƙumin ado aka mashi kwalliya a matsayin zan je makaranta raƙumi na biyu aka lafta masa littafan karatuna an sai mushi littafan duk da zai karanta a gaban malamai sannan kuma da kayan abincin shi da kayan sawarsa da kansa yake ba da labari to ya ashir muhammadu Aminu shankidi ya zama daga baya ya zama wani malami ne ban mamaki a duniya yana ɗaya daga cikin malaman da Allah ta'ala yi su a wannan zamanin masu ban mamaki daga cikin abubuwansa masu ban mamaki duk abin da zai da kayi ke yi, komai zai kawo maka da ka zai kawo maka duk abin da zai faɗa miki zai faɗa miki da ka kuma idan kika je kika koma littafin da yake faɗin wannan abin ba za ki ga kuskure ba da izinin Allah mamarsa ce sanadiyar zamansa haka to wace gudunmuwa mace za ta iya badawa wace gudunmuwa ce ta farko mace za ta bada a wajen tarbiyyar 'ya'yanta abu na farko shine an ta kuna alimatan hiya shi zatiha ta zama malama in an ce malama ba ana nufin ta zama mai ilimi cancancan sosai ba a yin ta zama cancancan tofa ni'ima fa ya habbaza ana son haka amma ta zama mai ilimi ilimin abin da tarbiyya ba za ta yi ba ce da shi amanan ilimin abin tarbiyya ba za ta yi ba ce da shi shi ne abu na farko an ta kuna alimatan fi zafiya ta zama mai ilimi ba yadda za ki yi laraba sun ce faƙi da shai illa yi watsihi wanda bai da abu ba zai bada ba sannan ne hikima yana cewa wahal yurja li akalin kamalun idan taba'u na naqifati shin kana tsammanin 'ya'ya su zama cikakku su zama masu inganci alhali nonon tawayayyin iyaye mata suka sha sau da ka gudun da za ki bada a tarbiyya ta farko ita ce ki dage ke kanki ki koyi addini ki koyi yadda ake tarbiyya ki dage ki koyar da ake tarbiyyar abu na farko kenan abu na biyu kafin malayin shigo an ta kuna ta zama mai juriya domin ba a tarbiyya sai da juriya sai da juriya in ba ki zama mai juriya ba ba za ki iya tarbiyya ba to gudunmuwar farko ita ce ki siffanci da sifa ta asfabu sifa ta juriya da dagewa da tabbata amma idan ya kasance kawai ke wata mace ce mai sakwa-sakwa ya za a iya tarbiyya muna malam barka da zuwa kan makalla suna wani barka da zuwa na gajiya to mai wuri ya zo yawwa a wuri billahi sun ɗan ko ba ne da kun za su yi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمر يد أخي gabatar cewa babban malamin mu a موسى سحادي موسى محمد سحادي شيني shine zai gabatar mana محاضرة wannan a cikin tsare-tsaren daura da ake gabatar ma mata da kuma yara a wannan makaranta ta ma'ahadu ulumin ginin islami to gashi Allah ta'ala ya sa malam ya iso saboda haka ba sai na ja lokaci mai tsawo ba lokacin malam da'awa ɗaya ne saboda tsare-tsaren da ake da suna ajujuwa amma lura da wannan yar abin da aka samu eh, tsaikon da aka samu masu shiryawa sun ce za mu yi haƙuri insha Allah ta'ala malam ya gabatar mana da fa'idoji na mintuna talatin Allah maɗaukacin sarki ya masa jagoranci kamar yadda aka faɗi a baya taken muhazarar shine gudunmuwar da mata za su bada ko suke badawa a tarbiyyar yara muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mamalin jagoranci Allah madaukakin sarki masa jagoranci a cikin abin da zai faɗa mu kuma Allah madaukakin sarki ya taimake mu mu ji abin da yake daidai ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muka ji na alkhairi Allah madaukakin sarki ya taimaka Allah ga malam bismillah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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana safiya ta ran alhamis wacce ta daidai da safiyar ashirin ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasu madina yau shekara 438 daidai da ina jin sha biyar ne kuno sha biyar ko ga watan jun shekara ta 2017 mun haɗa a wannan masallaci da ke karkashi na wannan makaranta ma'ahad mai tsohon tarihi game da abin da ya shafi harkoki na addini kusan a nan zaria da ke karkashin kulawa na masallacin da ya shahara masallacin telek tun farko-farkon bayyanar kungiyar izala ba don komai ba sai don gabatar da wazi za a ce ko muhadara ko lacca da ake cewa da 'yan uwa mata sakamakon wani shiri da ake musu a cikin watan nan na ramadan mana roƙon allah ya saka wasu malam bashir watan da aljanna allah ya ba da waɗanda za su rike aikin nan bayan ba su allah kuma ka sa aikin ya ci gaba da ɗaurewa gaskiya an gaya mun ko jiya cewa tara za a fara program dinnan amma mota ta ce aka a ramalan za a kai wata shika zato tona tun safi za su iya dawowa da wuri to ne ta zama ne ta zama ashe kuma shika ba su da sami inda su su ne ta waya ne ta waya shi a ƙarshe sai yanzu nan na sama a wayan suka ce a yanzu ma su taso sai sa kawai na gabarin aro mashin ko ɗan a dai ganna in ganku a san dalilin da ya hana ni zuwa gaskiya ko lokacin da na ga topic da aka bayar ni dai ina da tabbacin zai wahala in iya gabatar da takardar awa daya awa daya ta kankanta a game da irin topic din da aka bayar to kuma gashi yanzu lokacin ma kuma minti talatin wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin na so a ce ko da awa ɗaya ne in samu amma yanzu zan ɗan tattauna muku kaɗai kan wasu 'yan watan kamar ru'usu aklami na abinda aka ce in gabatar to da na so a da zan gabatar bayan mukaddima da na so in yi Na mu dukanmu musamman ku mata mu tsaya mu fara fahimtar watan maye matsayin mu mata da kuma gudunmawar da watan ake neman mu bayar bangaren abin da ya shafi tarbiyyar kanmu mu ba da gudunmawar ta a kanmu sannan mu kalli yadda za mu ba da gudunmawa na tarbiyyar ɗaya da Allah ya ba mu mace ba tana tarbiyyar ɗa ba ne kawai da yawa malamai suna cewa har wanda ya aure ta yana rabuwa da mahaifiyarsa to ya gama haɗa hankali sai ya koma ƙarƙashin hannun matarsa za ta ci gaba da taya mahaifiyarsa wannan tarbiyyar da mahaifiyar shi ta fara don namiji da kuke gani suna cewa yana da bukatar ya rayu ne a ƙarƙashin ɗayan mace guda biyu ko dai mahaifiya ko mata daga sanda bai samu kulawa da ya kamata daga mahaifiyarsa ba to matakin ya iya lalacewa kenan kamar yadda idan ya bar uwa ya dawo yana tare da mace da ya aura ɗan bai samu kulawa da ta kamata ba da shawarwari da nuna abin da ya kamata nan ma zai iya jahi lalace bayan uwarsa ta gama yin komai a kansa ya dawo hannunki kuma ki sake to ba ta janibin nan na ya gudunmuwa ku muke son tattauna a'a ta ɓangaren abin da ya shafi 'ya'ya da Allah ya baku wace gudun ce ya kamata a ce ku bayar wace gudun ce ta abin da ya shafi tarbiyya al'umma gaba ɗaya ya kamata a ce kun bayar to na so a ƙarƙashin abin da zan gabatar in tattauna mana akan watan musamman ku mata sai kun yi kyakkyawar fahimta game da 'ya'yan nan da aka ce ku tarbiyya ba ƙaramin ni'ima ba ce ta Allah 'ya'ya da kuke kallo ubangiji bai tsara ƙarfi na iya ba mutum su ba kowayo ko dabara ko lafiya ba ita ke sa ka samu ɗa ba an gane ba arziki ba ba mulki ba a'a ni'ima ce da Allah ke ma wani wanda ya ga dama a cikin bayi sannan kyauta ce ta musamman wadda ba biyayyar Allah ke ce ke sa Allah ya yi wannan kyautar ta musamman ba kawai wanda Allah ya ga dama yake wa to kuma zan ɗarika watan tsallake don karma in ci gaba da abubuwan kuma ya ƙara ci mun lokaci amma dai mu sani waɗanda ake neman mu ba da gudunmawa na tarbiyyar su lallai sai mun fahimci tun farko ba ƙaramin ni'ima mai girma Allah ya wa bayi ba gaba ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah ya mana mu fahimci mafi girma ita ce ni'imar musulunci da imani akwai ni'ima ta hankali akwai ni'ima ta lafiya da zaman lafiya amma daga cikin ni'imomin da Allah ya mana sai mun fahimci wasu mu akwai ni'ima ta kyautar ɗa da Allah ke ma wasu a cikinmu kuma ya sa'a ɗan ya zama nagari don ɗa da kuke kallo da ake neman ba da gudunmawa don tarbiyyarsa to yana zama ne aiki na garga iyaye a lokacin da suke da rai ko bayan mutuwarsu wa Allah isalin insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura a ƙarƙashin wannan aya manzan tsira ke cewa alwaladu min a abawaihi ɗa da kuke gani asali aikin iyayensa ne Allah ke amfani da haka wurin samar da shi wannan ya sa ɗa da kuke kallo watan kamar zaman nan da muke yanzu tare da ku na alheri ana gabatar da wa'azi kuna saurare ba mai cewa wannan zaman ba zaman lada ake rubuta wa mutane ba an gane zan kowaccen cikin ku ta yi sallar asuba sai dai in ba ta cikin tsarki wata allah kaɗai san abin da ta karanta na alƙur'ani to a tsarin allah idan allah ya taimaki wanda ya haihu mace ko namiji suka yi sa'a ɗansu ya zama nagari mai kula da ayyukan da Allah ya tsora kaga ɗako bai zama nagari duk da ubangiji a tsarinsa yana iya sa ɗayin zama nagari ko da ba aikin iyaye yana iya sa mace ta zama tagari, gari ko da ba aikin miji yana iya sa uba ya zama nagari ko da watan ba wani taimakawa na ɗa to haka dai abin yake in ka kalli annabi ibrahim kalli mahaifinsa in ka kalli fir'auna Jimatarsa in ka kalli annabi nuhu kalli ɗansa in ka kalli annabi lodi da annabi nuhu ɗin kalli matansu watan shi allah a tsarinsa ya tsara ka ba da gudunmuwa don kintsuwa da zama nagari da wanda allah ya ɗora maka kula da shi amma ko kai aiki ko ba kai ba idan ubangiji ya ga dama sai ya tsara shiriyar wanda ke tare da kai bayan baka ba da kowace irin gudunmawa ba wanda ya sa kalli annabi nuhu duk da matsayin shi annabi manzo cikin ulul azmi amma ga dan shi ya lalace a kafircin shi ya mutu bayan da annabi nuhu ko bai ba ba na jin wata anan don wauta da take da shi na tunani za ta yi tunanin annabi nuhu bai ba da gudunmawar da ya kamata ba ne a kan ɗansa ya ja ɗan ya lalace ku gane cewa hannun fashin ƙarshe kamar yadda malaman tarbiyya suka ce ɗana da haƙƙin kula da tarbiyyar shi akan iyaye har numfashin ƙarshe da zai yaba duniya alhaki na kan ka kai mahaifin shi alhaki na kan cike mahaifiyarsa kamun yi numfashin ƙarshe ya bar duniya sai kin nuna mai abin da ya kamata in Allah ya taimake ki ya gyara ya mutu a ya gyara idan kuma ubangiji ya kaddara masa akasi sai ya mutu a haka amma kalli annabi nuhu lokacin da ruwa ya kai matsayin mamaye ko'ina a duniya annabi nuhu ya kaɗo kan jirgi ya ga zaɓen shi na ninkaya ruwa na neman ya tafi da shi yana zuwa kusa da ya ce ya bunayyar kan ma'ana wada ta kuma alkafiri yana kallon a yau Allah ya riga ya tsara duk wanda ke doron ƙasa fa in ba tausayin shi Allah yi ya shiga jirgin nan ba to mutuwa ne da haka da ya kaɗo ya san lokaci kaɗan ya rage ɗan zai mutu amma bai haƙura ba ya ce ya bunayyar kan ma'ana wada ta kuma alkafirin ala sa'awi ila jabalin ya asimu ne min alma annabu nuhu ya leƙa cikin jirgi ya ce masa la asima yawma min amrillahi illa man rahim yaran na ya ƙiji Allah ya ce wa hala na almawju fa kana min almughraqin saboda ɗa da kuke kallo ƙur'ani ya gama siffanta mana waye shi ɗa da kuke kallo fitina ne ina ma amwalukum auladukum fitina saboda zamowarsa fitina amma wallahi ya mutu ɗin ya nutse a ruwan ya halaka amma sai da annabi nuhu ya ce to rabbi in innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin Allah ya ce masa innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayr salih da haka fala tsalli ma laisa laka bihi Sannan a iluka an takuna min al wannan dana cire shi a iyalinka dan aiki ne ba na gari ba an gane ko kar ka ƙara mun magana ya kai nuhu kan abin da baka da ilimi kan ina ma ka ina jan kunnanka kar ka zama daga cikin jahilai annabi nuhu ya ce rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa bihi ma laysa bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akun min al-khasirin Allah ka tsare ni ka rika sa rika maka magana kan abin da bani da ilimi akan abin da nayi ma in baka gafarta min ka tausaya min ba ubangiji zan zama cikin asararu wannan ya sa ku ji Da ba ɗaya dunkulallen tarihin da Allah ya bayar kan matsala annabi ne sai kuma Allah ya dawo ya kalli annabi Muhammad ya ce masa tilka min an amba'il ghaibi ha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin Allah ya ce masa wannan labari ko labaru ne na gaibu da kai da kowa a al'umma ka ba wanda ya taɓa jin labarin jama'a kun gane wannan abin da ya faru da annabi nuhu da ɗansa annabi bai taɓa sanin labarin haka ta faru ba a al'umma shi ba wanda ya taɓa sanin haka ta faru amma allah sai ya ce labarin ne nake baka idan haka ta faru ga ɗayan to ga yadda annaba da manzanni suke yi fashin ƙarshe in ɗanka zai yaba duniya kar ka bari ci gaba da aiki abinda za ka iya yi sannan idan haka ta samu ɗayan cikin ya yi haƙuri ƙarshe mai kyau na ga masu tsoron Allah don haka ya jimar musulmi sani lallai ɗa abinda da ya sa ake son a daji wurin kula da abinda ya shafi tarbiyyarsa saboda a rayuwar ka ta duniya da kuma bayan kai ka rasu da kai aikin tarbiyyarsa ke uwar da kai uban yaron yana zama aiki ne na gare ku a zaman nan ladan da ake biyan kowace da irin wannan ladan mahaifin na da rai ko mahaifiyarki sun san kina zuwa muhadara nan ba su sani ba yanzu a tunaninsu kina ɗaki hala kina bacci amma ga kina kin gaba san kin zo karatu ba don wata ba turin take ba a sani a'a an auro ta wata hala daga kano ko kaduna ko kuma a nan zaria aka auro ta a cikin gari ko tudun wada ko maguma ko wani iyayenta dai ba san yanzu tana da ba in ba labari ta ba su ba zaman nan da kike ladan da ake ba sakamakon zaman nan irin wannan ladan Allah ke kara ɗaukowa ya ba mahaifinki ba tare da ya rage naki da komai ba irin wannan ladan Allah zai ɗauko ya ba mahaifiyarki ba tare da ya rage komai na ladan da shi, Allah ya baki ba jama'ar musulmi asuba da muka yi ɗazu da azumin da muka yi jiya ladan duk da Allah ya bamu sai fa ya ba mahaifanmu saboda Allah ya taimaka mun zama masu tarbiyya muna zuwa makaranta sauraron wa'azi da karatu muna karanta alkur'ani muna sallah muna azumi dalla don aikin alherin da kai za a baka sai Allah ya ɗauko kamarsa ya ba mahaifiyarki ya ƙara ɗauko kamashi ya kuma ba mahaifinki don Allah in ba wani abu da ya kamata a ce an kalla na tsayuwa a tarbiyyar ɗa sai wannan kaɗai ya kamata wani ya sake kuma bari ku ji alkawari na ubangiji duk wanda Allah ya taimake shi ya tsaye akan tarbiyyar ɗa Allah baya cin amana wa ma rabbuka bi zallamin lil abid inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu kama yanda yace jama'ar musulmi ka bar ƴaƴanka in dai Allah ya taimake ka ka fara aikin da ya kamata akan tarbiyyar kai ma haka kake kana mutuwa ubangiji ba zai bar 'ya'yanka su lalace ba ba zai bari ka rika tangaririya ba ubangiji ba zai bari 'ya'yanka su zama 'yan bidi'a ba 'ya'yanka su zama masu sakin jiki da aikin saba wa ubangiji ta hanyar sabo ko zunubi Allah zai tsari da wasu yara tun da Allah ya ce wa kana abuhuma salihan mahaifinsu mutumin kirki ne ya fara tarbiyyar su Allah ya karbe shi sannan idan ka kalli wannan maganar da ne ka kalli abul hassan al'ashari mai littafin al'ibana an usulun diyana ba ka ga mahaifin shi ya rasu yana karami yana rasuwa aka rasa wanda zai auri mahaifiyar cikin ahlus sunna mahaifin shi sunna ne sai wani malami mugu dan bid'a abu ali al-jubba'i al ya zagayo ka kyautata ma uwar to mata kuna da wani shirme wanda zai dan baku wani abin rayuwar duniya don muguwar aƙidarsa to sai ku biya mai kawai ko dai ku aure shi ko ku yarda a aure 'ya'yanku haka ake yanzu ko ina za ka ga iyayen da ba aƙida ce suka samu madararta da ya kamata ba sai ka ga kawai mace na da ya budurwa a gabanta sai wani ɗan shi'a zagayo yana dan ba yarinyar wani abu tana zuwa gida da shi ya rika aika ma uwa wai daga wannan ne zai ja a ce kina ahlus sunna jama'ar musulmi wai a ce ki daura gindin sai an aura ma wannan dan shi rr wallahi tir da tunanin wasu iyaye a cikin mutur yana nuna ba musamman fadda su sa Allah ya yi mu ba kenan jama'ar musulmi kun gane ko Allah ka tsare mu don haka iyayen nan na zama alheri da wayatan 'ya'yan nan kan zama aikin alheri ga iyayensu sanda suke da rai abin duk da kai za a kai ma mahaifanka gwargwadon abin da aka baka na lada haka bayan mutuwa kalla hadisin ibn mada wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa rajula la turfa'u darajatuhu fil janna fa yaqulu ya rab anna hadha annabi ya ce a lokacin da bawa Allah ya kai shi aljanna kamar ka ce yana grand pulo na aljanna sai Allah ya ce a ɗauke shi daga nan cikin wanda yake tare da su a kai shi post pulo idan yana post pulo ne a ce a je sakan pulo da shi kuma gwargwadon sama da za a yi da kai gwargwadon daɗuwa da ɗoruwar daɗi da morewa da shagali a can da aka wanda ke sama da kai morewar shi ta fi taka morewa annabi ya ce kana zaune cikin wasa aljanna sai Allah ya sa ɗauko addu'o'in da 'ya'yanka sanda suke raye a duniya suka taɓa ba don Allah kudi ba annabi ya ce da an zo da ita sai Allah ya kalli ɗaya a cikin sai ya ce a ɗauke shi daga nan a yi gaba da shi a ɗaga sha. a wuce da shi wurin waɗannan su fa na lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a waɗanda yake tare da su sai su ta tunanin o oh, muna tare da mutum amma an ɗauke shi an yi gaba da shi an daga darajar shi an bambu shi da kanshi sai ya mamaki sai ya ce ya rab anna haza ya ubangiji yaya menene ya faru an ɗauke ni daga nan an yi gaba da ni sai ubangiji ya ce ba wani abu ya saba illa bisti wala dika laka addu'o'in da ɗanka ke makani ko addu'o'in da ‘ya'yanka suke makani wannan ke sa Allah ya sa a ƙara ɗaga daraja kada sanda aka ɗauko wata addu'a da suka yi maka wannan ya sa ka ga annabi ya ce ɗan adam na faɗuwa ya rasu komai ya yi sai abu uku an gane ko na farko sadakatun na biyu ilmun na uku an waladin salihin ya da ulan jama'ar musulmi ko dan irin waɗannan musulmi ya dage ya zama mai kula da tarbiyyar ɗaya musamman malaman tarbiyya suna cewa abin da ya shafi tarbiyyar ɗa kashi tamanin zuwa biyar na hannun mace ne an gane ko dan da suka kasa yini sai aka fahimci dan lokacin da uba ke zama da yaro to bai kai kashi goma sha biyar ba bai wuce kashi sha biyar ba a tsari saboda wani uban tun bakwai da rabi ya fita baya dawa kuma sai goshin magriba to kudi ba ku gani wani uban kafin ɗaya tashi daga bacci ya fita ko kuma ɗan na tashi ya gama kintsa zai fita sannan goshin magariba ya dawo ana kiran sallah yana masallaci Dalibi, iyaye karatun magariba da isha alu suna suna zama ana koma gida bayan isha yana cin abinci zai iske yara sun yi bacci to wani lokaci ne ma uba namiji galibi suke da lokacin 'ya'yansu duk lokacin naku ne jama'a kun gane ko shi yasa idan kun karanta harka education suke kuma kallon cewa iyaye in ba su kula ba to suna danka lokacin yaran nasu gaba ɗaya mafi yawa a wuni ga makarantu ne don haka suke cewa dole uwa da uba su kalli mafi yawan lokacin da suke danka shi a hannun wasu ya zama irin waɗanda za su iya wakilta su ne a kan 'ya'yan nasu na abin da ya shafi tarbiyyar 'ya'yan domin misali na farka bakwai zuwa bakwai da rabi galibi a haka ake a wuraren mutu to an kintsa shi an gama kintsa shi ya tafi makarantar boko tun karfe takwas saura ya tafi tara yana can goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya an tsaya lesin karfe biyu karfe uku wani yaro sai hudu da rabi yake dawa gida kuma da ya dawo fa zai wuce islamiyya ka ga gaba ɗaya ɗan bai hannunku baya dawowa daga islamiyya sai wurin shida ko shida da wani abu yana dawowa gida a lokacin ya gaji duk yadda ka so ku zaunar da shi ku nuna mai abin da ya kamata ya riga ya gaji yinin shi kun karan mai da shi ku iyayen a hannun wasu da aka aka ce sai musulmi ya kula hannun wa zai karar da yinin dan nasa watan a hannunsa don ubangiji a ran kiyama duk da zai tambayi masu karantar da 'ya'ya amma Allah ya ba kamar iyaye ba saboda wani malami ya ce ko ka ci sallah ka ci azumi ka ci zakka dirje ka amma kafa ka ba ta dagawa kai gaba Allah zai ce wa kifuhu innahum mas'ulun wannan yasa annabi yake cewa inna Allah sa'ilu kullu ra'in amastar'ahu hasira am zayya hatta yas'ala ar-rajula an ahli baiti dole iyaye su gane wannan aikin ba karamin aiki bane watan Allah ya ɗora ma su iyaye na wannan tarbiyyar ta 'ya'yan duk da na san zai wahala ina ta hararin shimfiɗace kuma ina kallon abin da nake so in faɗi wallahi ba lokaci da haka yasa kuka ga annaba da manzani da salihan bayi suke himmantuwa kwarai game da zuri'a da Allah ya ba su wurin kula da su kuma kular mai girma saboda abin da ke cikin haka na alkhairi mai ɗimbin yawa alheri mai girma sai dai abin bakin ciki da damuwa a yau an samu da yawa cikin musulmi suna nuna ko in kula game da abin da ya shafi 'ya'yan nan musamman kuma uwaye mata musamman uwaye mata yanzu duk ba ga muna wurin wa'azi ba ko ga muna wurin lacca muna wurin muhadara kalli lokacin da ayar da nan ta sauka ya ayyuhal na amanu ku fusakun wa ahlikum nara wa kudu hannu nasu wal hijara lokacin da wannan ayar ta sauka hankalin sabai tashi yanzu da kinan zaune ina ƴaƴanki dan Allah ƴaƴanki nawa suna ina wani hali yanzu suke ciki ba ruwan ubangiji dan ba su tare da ke suna can wani wuri sun yi ba daidai ba Allah bai tsora ma wani kula da su ba sai ke da uba Dan haka sabai suka ce ya rasulallah da wanne za mu ji da yawon neman abin da za mu kula da rayuwar 'ya'yan ko kuma da kulawa Allah da su yanzu wata mijinta yana na ya kusa shiga Legas tun jiya da daddar suka hubuta ko ma sun shiga Legas ba ruwan ubangiji da kaje nemo kuɗi idan ɗanka ya samu matsala a nan a kiyama kai zai turke tambaya me yasa ka bari ya samu matsala wannan yasa da yawa magabata za ka ga suna roƙon Allah ya sanya rayuwarsu ya sanya abin da za su nema na kula da rayuwarsu da iyalus Allah ya sa a garin shi yake saboda samu sauƙin ci gaba da kula da tarbiyyar 'ya'yansu amma al'asaf abin bakin ciki a yau babu wata uwa yanzu da take tunanin ta zo wa'azi ta baro 'yarta gida me take yi uhu tana can mewa tana facebook tana can tana badu tana can tana tugo tana can tana koma wani irin abu ne a kan waya don haka ake wannan wayar da kuke gani masifa ce barinta a hannun 'ya'ya musamman 'ya'yan musulmi ka ko wanda ba dan musulmi in ya fahimce ta zai gane masifa ce an gani dan silahun ne zo haddain makami ne wanda watan makami ne mai kaifi biyu duk da inda ka zo za ka iya amfani da shi ko ka lalace ko ya taimaka wurin shiryarka Allah ka shiryar da mu musamman in kun kalli wannan hali na yau da Allah ya jarrabe mu da samar da mu a cikinsa na abubuwan da ke ciki iri-iri na ɗaukar hankali da kuma shagaltar da mutane da fitintuno iri-iri wanda ya sa kuka ga da yawa yau musulmi da su iyaye an dane ko da su iyaye amma sun jahilci yanda tsarin tarbiyyar da manzan tsira watan ya zo da ita wanda wannan tsarin taimakawa yake gaya wurin yanda ya kamata a shiryar da taimakon Allah a yi tarbiyyar yaya. bayan wannan tsarin shi ne mafi girman mahimmancin al'amura da ke wajaba a kan musulmi ya zama mai ba da cikakkiyar kulawa a kai daban kuma tsarin yadda annabi ya zo da shi wurin tarbiyya an gane ko ban tsarin yana daga cikin abin da ke sabbaba watan samun taimakon allah wurin ɗaya su zama masu tarbiyya jama'ar musulmi duk da na ina yi ina kallon lokaci na san sauran 'yan daƙiƙa kaɗan amma ku sani na so in ɗan tattauna mana akan abin da ya shafi makalli ita yamaci kamun ta girma ta zama wacce aka fara danka kula da tarbiyya a hannun da ma mun kalli mata za mu gane cewa kafin uba ya fara wani abu a kai tun kafin aure zai fara ita ma kamun aure za ta fara amma ɗan a jikin mace yake fara zama wata tara tun tanan za ku gane kulawa da Allah ya danka ta 'ya'ya a hannun uwaye mata saboda dai ɗa zama a cikin uba ko da wata ɗaya ne sai dai kafin ya zama ɗaɗe lokacin da yake ruwan mani yana jikin watan kwankwaso na mahaifinsa ko ƙashin gadon baya amma ita uwa wata tara ɗaki zama a cikinta tun tanan za ku gane ashe aikin ku aka fara ba kula da shi aikin tun a wannan lokacin tare da ku yake jama'a kun gane ko to ballantana Allah a Qur'ani yana cewa lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yaj'alu liman wa yaj'alu man yasha'u aqiman ha yahabu liman yasha'u inasan wa yaj'alu man yasha'u dhukur aw zawjuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu sha'u a kiman innahu alimun kadir balkin sammai da kasai duka na Allah ne Allah na halitta abin da ya ga dama a inda ya ga dama san da ya ga dama an gane ku Allah na kyautar 'ya'ya mata gaba ɗaya ga wani wanda ya so dan zatin Allah a matsayinku na mata da ake mawa'azin nan wurin kyautar ɗa da Allah ya ce yana yi ba za ku hasaso ba za ku jiyo ƙanshi kwakwalwarku ba za ta sashin ku gano kyauta da Allah ke yi ta ɗa da ya mace ya fara ba ya kamata ku gano a wani abu a cikin yin haka kyauta da Allah ke yi ta ɗa bai ce yana kyautar ɗa namiji ba sai ya fara cewa ya mace ya kamata ku tunanin to me yasa Allah ya fara kyautar da yake ta ɗa ya mace yake yi da ma kun gane ko sai ya ce wa ya ji alumai sha'awa ko ya ce wa habu mai yasha'u dhukur wani kuma in Allah ya ga dama sai tara mai ƴaƴa maza duka ƴaƴa mata da su aka fara ko ƴaƴa maza sannan su aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wani kuma sai Allah ya hada mai yana da ƴaƴa maza yana da ƴaƴa mata wa yaj'alu Sha'u yasha'u aqima wani kuma da Allah ya ga dama sai ya sa shi mara haihuwa duk yanda za a yi ba zai haihu ba na san mutumin da ya auri mace ta fi arba'in a zaria yana da arziki amma la ko bari ba a taba mai ba bari ba a taba mai ba har yaba duniya kuma yana da arziki in za a faɗe shi ma galibi sananne ne amma haka Allah ya ga dama sai ya ce innahu alimu Allah masani ne cikakken sani da ya sa ya tsara haka wasu ya ba su 'ya'ya mata duka wasu 'ya'ya maza duka wasu a haɗa musu maza da mata wani a sa ya zama mara haihuwa Allah masani dalilin baka ‘ya'ya mata duka dalilin mai wa shiga ka aljanna kenan wannan aikin kula da su ne zai taimaka wurin haɓaka matsayinka gaban Allah a kai ka aljanna mai wa kuma dalilin baka ‘ya'ya mata rashin kula ma Allah da su shi dalilin a kai kauta kaga Allah alimun wani a haɗa mai maza duka dalilin haka Allah ya bashi aljanna wani a haɗa mai maza dalilin haka ne za a kai shi wuta wani a haɗa mai maza da mata dalilin haka wani a kai shi aljanna dalilin rashin kula ma Allah da su wani a kai shuta sannan wani Allah sai ya sa shi bai haihuwa rashin haihuwar sai ya ta haƙuri da wannan ciwon don rashin haihuwa suna cewa ciwo ne an gane ku da Allah ke halittar wani da shi ciwon kuma ta ɗayan biyu ko dai dalilin wata larura ko dalilin haka Allah ya ga dama ya sa maka rashin haihuwa ba lokaci da na dan tattauna mana kan wannan sai Allah ya ce kadirun jama'a Allah mai iko ne in ya hana ka da namiji duk abin da zaka yi bayan da za a yi in ya hana ka haihuwa duk abin da zaka yi ba dai zaka haihu ba an gane ko dalilin haƙurin kama ka bi boka ka bi ɗan duba ka bi masu tsiri da tsafe-tsafe miyagun malamai duk ka dai ka karar da rayuwarka sai dai ka samu dan ba kuma za ka samu ba ka mutu a haka kana mutuwa a sa ka wuta jama'a kun gane ko to a ƙarƙashin wannan aya kadai yan bayanan da zan yi zan tsaya ibnu abiya a tafsirinsa mai suna al-muharrar wajib yana cewa in mun kalli ayan nan bada subhanahu wa ta'ala bi zikril inasi tashrifan lahunna liyuhtamma bi saunihinna wal ihsanu ilaihim wa yaqulu wasilatu bin al-asqa radiyallahu an inna min yumni al-mar'a تبكيرها بالأنثى قبل الذكر لأن الله بدأ بالإناث قبل الذكر malam ibnu atiya malamin tafsiri ne yake cewa a tafsirin shi al-muharrar ya ce idan mun kalli wannan ayar za mu fahimci a wurin kyauta da Allah ke yi na ‘ya'ya ya fara ambatar kyautar ‘ya mace kafin ɗa namiji don mi don darganta su don ɗaukaka matsayinsu don nuna musu su ma fa Allah na yi da su ba Allah ya watsi da su ba ne dalilin yin su da a mata kuma don a himmantu game da kula ma Allah da su da kuma riƙa yi musu goma ta arziki kyautata musu in kaga mutum na mutunta ya mace mai mutunci ne har auren Allah idan kaga mutum na wulakanta ya mace to ba jahili ne dan jahiliya ne har a wurin Allah wulakantacce ne wanda yasa Allah ya ce ai wa idza bushira adun bil unsa lalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawm min su ima bushira bihi ayumsikuhu ala hulin am yadsuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun wannan ke nuna watan wanda ke da tunanin kyamar kyamaci to ba jahili ne Allah kuma ka tsare mu a ƙarƙashin wannan mala ya ce wasilatu ɗan afka sahabi ne na manzan Allah a ƙarƙashin wannan ayar yana cewa inna min mil mar'a tadhkiru hadil unsa qabla zakar yana daga albarka auren kyamaci yana daga abin da ke nuna in ka auri mace auren akwai albarka tadhkiru hadil unsa sammakon haifa maka kyamaci kabla zakar mata ta haifi ɗa namiji zama kun gane wala haula wala kuwata illa billah amma mata ko dugo ba su fahimta wannan jama'a idan yanzu mutum ya auri mace sahabin manzon Allah ya ce yana daga abin da ke nuna albarkarta a aurenta da kai tashin farko haihuwar farko sai Allah ya ce taimake ka ta haifa maka watan damaci wanda ya sa kaga da yawa aka sami cikin magabata suke roƙon Allah ya ubangiji ka azurta ni da yamaci Allah ka azurta ni da yamaci saboda mi sai ce saboda in zama ba jahili mai tunani irin na jahiliya da ke kyamar ya'ya mata da ma kun gane ko kuma sai ce saboda ai da Allah zai magana kyautar ɗa da ita ya fara Allah ka shiryar da mu a ƙarƙashin wannan in kun karanta ibn kasir yana shi ma na ƙalto ya sa a tafsirin sa ƙarƙashin wannan aya cewa annasu arba'atu aksam dan mun kalli mutane game da matsalar haihuwa sun kaskashi hudu ne qala ishaq bin bash nazalat hadhihi al-aya fi al-anbiya'i thumma amal wa tamala ishaq ƙarƙashin wannan aya yana cewa wannan ayar ta sauka ne tana daga Allah tana nuna mana hoton wasu annabawa guda hudu amma daga baya kuma sai ta gane duk mu sauran haka muke yace magana farko da Allah yi cewa ya habu liman ya sha'u ina san sai ce falutun makalla annabi ludu mana yace abul banat ‘ya'yan shi duka uba ne na ‘ya'ya mata tun daga shi ya ce ha'ula'i banati hunna a tsoharu lakum lam yulad lahu zakar Allah bai sa an taɓa haifa ma annabi ludu watan ɗa namiji ba ko ɗaya dan Allah duk wanda ta haifi ‘ya'ya mata duka ko wanda duk aka haifa masa ‘ya'ya mata ya gane cewa annabin Allah aka fara yi ma haka an gane na biyu sai ya ce wa Ibrahim alaihi salatu wassalam abul aulad shi kuma uba ne na 'ya'ya maza duka 'ya'yan shi kenan Isma'il da Ishaka, lam yulad annabi Ibrahim ba a taɓa haifa masa ya mace ba ashe wanda ya ga duka 'ya'yan shi maza ne dama haka Allah ya annabi Ibrahim sannan na uku da ya ce au zawuduhum Kuranan, wa sa sai ya ce wa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wuli da lahu sinfa ayan na Muhammadu duka bangare biyun ba wanda ba a haifa masa ba jama'a 'ya'yan annabi guda nawa ne nawa kuna da tabbas to maza nawa ne eh mata fa Allah ya muku albarka Allah ya muku tukunci da aljanna waye da waye a mazan alhamdulillah dama haka ake son a ga alun sunna ka san abin da ya shafi manzan aka an gane ko to ya matan fa Allahu akbar Allah ya muku albarka to jama'a mu Allah ya hada mai duka kun san dalili mai ashifa ina cewa duk abin da ya ci to Allah yana wa annabi yanzu da 'ya'yan annabi duka maza ne to sai an ga kat ya bai da mata da kuma duka mata ne sai an ga kat to sai Allah ya hada mai duka yana da matan yana da mazan sai kuma ya ce wa yahya ibn zakariya na hudu mu kalli annabi ya ɗan zakariya shi kuma aqimun Allah ya sa shi bai taba haihuwa ba jama'a kun gane ku? gaskiya na ƙara haurin minti takwas ina fatan watan Allah ya muku albarka dana su ne in fara shimfiɗa da waɗannan abubuwa sai kuma in koma maganganun fagen irin yadda mata suka ba manyan malaman musulunci an gane gudunmawa da kuma yadda aka rika kafaɗa da kafaɗa da su an gane ku ji irin yadda mata suka yi aikin mayar da ɗa wanda a yau duniyar musulunci da an faɗe shi an sansa jama'a kun gane a majalisi ba a iya magana a majalisi na karatu idan namiji ya ce ana sauraron kuma ita mace mai za ta ce ku kalli karima almajirar imamul bukhari ce yanzu zai karanta kalla wurin mutum dubu sha biyu aka ce na zama a gaban har da mata a baya amma wallahi imamul bukhari in wani abu ya cuɗe ya jawabi ya jawabi ya ce ba mai cewa wani abu idan aka yi tsit karima na can baya sai ta ɗage ta miƙa hannu haka ta ce akwai jawabi imamul bukhari ya ce ta yi ku diba irin matsayin imamul shafi'i ku kalli yawan matan da suka karantar da shi to ina fatan malam Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara karfafa gwiwa ku Allah ya tsawaita rayuwa a tsakani da Allah wannan cibiya aikin da su malam Bashir suke yi irin yadda za ka ga yana tafiya sai dai addu'ar Allah ya ƙara lafiya ya tsawaita rayuwa Allah ya ba da magada a kan wannan aikin muna roƙon Allah ya amshi ibadanmu Allah ya sa ayyukanmu don shi muke yi Allah ya karɓa mana duk abin da muka sa gaba Allah ya mana jagora zuwa ga abin da yake so ya yarda da shi jama'a zan tsaya nan na ɗan ƙara lokaci ina mai cewa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa أستغفرك wa إليك السلام عليكم na farko mu ne ya kamata ne ma kan mujaji a game da fa'idojin da malam ya soya ba mu da yawa sai kuma Allah madaukacin sarki ya kaddara haka ba ta yiwu ba mala ya buɗe jawabansa da wa mata sha'una ina an ya sha Allah to muna fatan Allah ya sa hakan ya fi zama alkhairi wadda kuma aka kai ta shi kan bata da lafiya Allah madaukakin sarki ya bata lafiya Allah madaukakin sarki ya yaye mata damuwar da take da ita saura kuma mu ma Allah ya yi mana dukkan nau'ukan damuwar da muke da su sannan bayan haka malam a gaba gaba muna masa godiya Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi godiyar mu ba za ta iya biyansa abin da ya mana ba sai dai mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya shi kuma kun sani abin da ya sa muka tsaida haka har malam ba mu ƙara masa lokaci ba kun san yadda abubuwa suke a caccakuɗe lokacin kaɗan yake yanzu tsoron kwana biyar a gama dauran nan amma a rahoton da muke ji akwai malaman da ba su fara rabin abin da aka so a karantar ba to shi yasa muke son a gaggauta a yi abin da ya kamata a yi insha Allah ta'ala a cikin kwanakin da suka rage wannan shine dalilin da ya sa tsakani da Allah ba mu ƙara ma malam lokaci ba ya kai mu ko da sha biyu ne to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa da muka ji ya amfane mu a gurguje ko rubuto tambayoyi da yawa ɗirgi ga sunan a gabana wasu ba tambayoyi ba ne wasu suna neman addu'a na san insha Allah malam zai taya mu addu'a dukan ga gabaki ɗaya Allah ya biya mana bukatunmu Allah ya yi mana abubuwan da suka fi ƙarfinmu sai janibi na biyu wasu kuma su rubuto tambayoyin da malaman ku duk za su iya amsa muku a cikin ajujuwa insha Allah ta'ala saboda ba su da dangantaka da abin da aka gabatar kullum abin da nake jawo hankalinku kenan idan an zo irin wannan a yi ƙoƙari daga cin fahimtar darasi mutum ya tambaya a cikin darasin da aka yi to amma wasu tambayoyinsu na fitowa a matsayin kamar wata damuwa suke da ita tun ta canza tsohuwar damuwa to zai su ce wani malami ya zo bari su faɗa mishi wasu kuma sai su wata tambayar da ba ta da alaƙa da abin da aka karantar to wannan nan tambayoyin insha Allah ta'ala muna fatan ranar rufewa a zaɓi wasu masu mahimmanci a cikinsu a amsa muku amma dai a yanzu a gabana tambayoyin da na iya zaɓa har na rubuta su a cikin takarda kuma za su da kundin tarihin daura da aka yi ta a wannan shekarar su ne guda biyu malam algat malam wannan ta ce a bani shawara a game da mijina in ina tarbiyyar ya'ya sai ya ce takura musu nake to ba na jin wani anan zai gaka a azumi da Allah ya tsora mana yi a idan ka nutsu ka kalli azumi da Allah ya tsora mana kamar takura mu ko amma da za a ce a baje maka alherin da ke cikin yin azumi tare da wasu na kallon kawai an takura mini kuma dalilin kallon kamar takura mun akan an gani sai ya samu bari kun gani to kuma watan haƙuri zaki wanda Allah ya sa yake zuwa karatu to zai wahala ya ga wani ya ɗauki matakin yin tarbiyya ya ce ana takura wanda ka yi dama ita tarbiyya takurawa ce ai kawai ki fahimci ma dama tarbiyya takurawa ce kun gani saboda kana barin yaro ai sai ya je wa ɓaramɓarama amma takura wadda za ka riƙa yi sai ta hana shi na haka in ya ce kina takura yara sai ki ce a eh, shari'a ce take a takura ɗin amma kuma ke ki kula matakai na yin tarbiyya watan sai kin kalle su yana daga cikin fagen da a musulunci aka rubuce-rubuce mai yawa shi ne fagen tarbiyya a yi ƙoƙari a nema don ba mu san irin abin da kike yi ba na cewa yana cewa kina takurawar in an kalla da madubi na shari'a zai zama takurawar ce e to gaskiya ki bari amma aka kalla wannan tarbiyya ce ba takura ba ne kawai lokacin da allah zai turke kiya tambaye ki tambayar da zai muke daban tambayar da zai masa daban ya ƙoƙari kula da abin da allah ya ɗora miki kula da shi dalilin surutunsa karki ce za ki da ƙafa game da kula da tarbiyyar yaya idan kika yi haka za ki watan yaudari kanki dalilin biyu masa da yadda ta kai ta kawo dai watan bahaushe yana cewa kaza ba ta menene kaza ba ta taka ɗanta don tana kinsa kun gani ba haka ba ne duk takurashin da za ki to yanzu misali cikin magabata akwai waɗanda ke hana 'ya'yansu bacci cikin dare yanzu wannan sai da gida ya ce takurawa ne akwai lokutan da suke ɗiba duk yadda za a ɗansu ba zai yi bacci ba wani abu ne wanda zai amfana za su sa'i yanzu wannan takurawa ne jama'a kun gani ta nake sahabbai na na na tarbiyyar ƴaƴansu tun suna ƙanana su azumi sun ga suna wahala amma za su ta lallashin su ba za su bari su karya azumin ba yanzu wannan takura yara ne sabai za su aiki irin da za a ce a shari'a ta kurawa yara ba za su ba don haka abin da duk ya kamata ki ci gaba da yi muna fatan allah ya sa mijin naki ya fahimci abin da kike yi amma idan da yanda za a yi a samu wanda zai iya masa bayani zama a majalis da ake karatuttuka musamman na nuna yadda tsarin tarbiyya take a musulunci ya rika kokari yana halartar irin waɗannan majalis din jama'ar musulmi wanda ke halartar majalisi da yadda ake tarbiyyar ruhi da yadda ake tarbiyyar ɗabi'a da tunani da yadda ake tarbiyyar jiki da lafiya ta yaro wallahi za ku ga baya ɗaga ƙafa akan abin da ya shafi ɗansa magabata fa a waɗanda in ɗansu ya kwanta ba sa iya bacci sai ɗan ya kwanta kuma in ɗan ya kwanta sai su zo kamar talabijin su tsira mai ido da sun ga ya murgina kwanciyar da bata kamata ba sai su gyara shi da sun ga alamar zafi sai su rika mai fifita ma haka fa suke yi a irin haka ne in sun ga ya jiki yana bacci sai su ɗan rintsa kamin yaron ya tashi suke riga tashi su ci gaba da sa ido a kai in kai magana sai ce a'a ubangiji ni ya tsora ma aikin kula da su idan ban yi ba ga abin da ya ce to kar ki daga kafa da uwa da uba su ne waɗanda Allah zai fara tambaya akan al'amarin ɗa ki ci gaba da tashi cikin dare kina sallah kina roƙon Allah manufofin da kike da su akan tarbiyyar 'ya'yan nan da kike ganin mai gidanki bai fahimta ba Allah ka fahimtar da shi kuma ki rika kokarin neman kasusuwa na malamai bi ma'anar kalima da suka karantar a kan irin tsarin da shari'a ta dora ma iyaye game da tarbiyyar yaya ki rika kokari kina samu kina sawa a daki musamman lokacin da miji ya dawo yana zaman huta ko kafin bacci da lokacin da akwai natsuwa zai iya saurare in allah su zai ji wani saƙo da zai iya ratsa mai watan kunne ya shiga zuciya samu wurin zama daga baya zai rika ce miki ai da na fahimci kuskure a abin da kike yi muna roƙon allah ya taimaka akan haka assalamu Allah ya saka da alheri ta biyu ta ƙarshe kuma insha Allah ita ce ta ce alagat malar ladan da iyaye ke samu daga ayyukan 'ya'ya na alkhairi ko da su iyayen ba su ba da gudunmuwa wajen tarbiyyarsu ba to ai tun da ubangiji ya ce make ki ke ki haife su to akwai dai wannan kasan za ki samu wani malami ya taba cewa duk wanda ya ce bayan ga abinda annabi ya ce alwaladu min sa'ayi abawaihi da haka wa allai salil insani kuwa illa ma sa'a idan wani ya ce ba ki ba da gudunmawa ba za ki samu ladan ba to ba dai wani dalili kai tsaye da ya zo a nassi ya nuna haka amma dai abin da ake cewa idan kin ba da gudunmawa ke ladan zai fi yawa domin akwai ladan kika haife su akwai ladan kuma kin yi aiki jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da ni to Allah ya saka da alkhairi an Allah ya kai malam gida lafiya shirya masa zuriyarsa ya musu albarka Allah madaukakin sarki ya kara ma rayuwarsa albarka Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatunsa na alkhairi ya yi masa damuwarsa gabaki daya mu ma Allah madaukakin sarki ya mana haka an rubuto min takarda a nan tebur an ce in jawo hankalin ɗalibai wasu na amfani da wannan taron da ake sai su rika yawo ga wata can naga ta kama hanya su bi ko ina suka yi oho sun yi yamma ba su ji ba sun yi gaba to ba daidai ba ne wannan kun ga tarbiyya ake ku fara tarbiyyar kanku kenan babu yadda za a wanda bai da tarbiyya iya tarbiyya abu na farko kenan to daga ku kula da wannan Allah madaukakin sarki ya saka mu malam da alkhairi ku zauna malam ya tafi maraka shi sannan sai kowa ta koma ajinta a ci gaba da darasi wannan hutu naku da kuke yi a riga yau babu sau da haka kowa ta koma aji kai tsaye da an tafi kada mu ci lokaci don Allah minti biyu ya isa a kai makaranta amma sai yanzu sun yi minti goma ko minti ashirin don Allah ku daga kafa ku yi tafiyar ta kamata ku yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh